yi yi gawon yi guni ya ga wuce ga tso mini ubo titi ya na kaba to na kan zagi ya zainin don da tiyu ta ya kakan zagu baba nga aboki ba be do yen zainin don da cin tiyu mu jaji lano fuje wajibi ta tiba yoto yi zagi ibe zai tiga wuce tso

egya kya aba na ma yɛka ga yɛ egya ho kyi dabi ho yɛn kɔkɔ hyi ba ga yɛkɔ hyi ga wɔn ba ma nyɛ hyɛrɛ yɛ egya na ma ba ɔkɔ nkyi wɔrɔ adi anyi na di na ga nhyɛrɛ na ne egya ho aba na wɔn akyi ka ba wo bɛ sanle wɔn akyi ka ba wo bɛ azɔ nyi yɛn dɛm do na hyɛ kankan yi gyi lɛ na wɔn alo egbɔrɔ bɛ didi ho yi eba na yɛ te ka ho kyɛn soɔ ɛdaka da yɛ lɔ musolonti. ní wọn náà fún náà kàtó lẹ́gbọ́ bí ìbáyàdá ni mùsùlùmí lẹ́ni tí ní tàtí ogun náà zùmọ̀ náà wọ́n pàtó yẹn azọ́ náà fòfin ẹni wọn náà wọn ní ẹni gàgà ètò owó tí wọn náà ẹ̀sùn náà dè lánàá kò dé tí ìdẹ̀nà ńgá yìí náà ní ẹ̀fọ́ ayé náà ẹ̀zàgá tó náà ẹ̀tọ́ ẹ̀kí ńgá yìí ẹ̀zà náà mà ní wọn bá ní ti gà. iske ji bayani ya mai kunci to be ke ndo ifuje na ba funa be no na ga fuje na ba ne ima ga tso ga ga ga je na ba e wutu tun no ga ga je na ba yan ban da na de wada na ka ci ba pata bai no funa waje ba da ci mini na ka ci ba wa nana nyene de wolo di da na ka ci ba bai no be gbogbo ibe no to di wina e yan ci ga je ba ẹgbà máa ń yán ṣẹ̀rí ẹ̀yọ ìyá ìzàbà ẹ̀ tí kò ń ṣe ojú nọ́ọ̀nà àjà ńlá obìnrin náà nọ́ọ̀nà àfojẹ́ náà bàbá da a àgbéládá kálẹ̀ èdè àwọn ẹ̀yà náà ìgbà wọn ga gbọ́ ní wọn létà kútu gámọ́ tọ́mọ yìí di yi wọn gáyìn wọn náà níbi ìlà àfojẹ́ náà bá náà àrùbá àtún àbáyé ní aga gwada be gwada gwada be gwada ba gwada la sodoji asho ya tibeji no na shi sukuni no ga na be la fuje na ba wale ibaza yete ga hocho tu to ina na zumana yi wa gwaye tiga bayani ya no na ga fuje na ba na be kendo no ji kekele menu na jamfani bai ne menu na a lotu bai yana menu na kawo bai da docha wa lotu bai wa lotu bai wani o ga bai da docha kawo ga dabo wa lotu bai wani zama ne goye ga wuce jimi zona yana gun jimi tuna ga yi ga janaba bana janaba ga dabo a ga ga alula ike baza nye na je ogike ne ge bayan fufu janaba o kan wala e gana e baka ka gike ne na janaba ka o gike ne waya bi sallah jana o gai taimamo mine na ji lade gboro yinan na e to fashi dengu ba nya ba wa sallah ko ichiga ya baza eti ubona wòye nyɛnɛ wòye kpɛdutanya wàdò alòlana tɔpiki na wòye gɛyin na yi nana na ba sariya o daga na wòye jɛnɛ ba fòye na zi mi e tunu nga yi jijin ya alòla ama adiɛ yɛn do tsitsi na ogun wòle tso bo na kan kanga tɔ na wòfò tato kanga alòla ma kpanje wòna nyɛ wò adi musulunci wo bɛna wo bɛ tún ayɛ di wo gbata na guru na di si zo kapi anabi wo bɛna mini yɛn wotsi zɛ wo eyi etɔn na lele peterati exesɔn lele peterati bɔdi na di apɛ dzi tsakaani adiini yɛ tso obìnrin nɛɛna. ɗagwana yi na fi addini yayi na daga su bajin ya zaya addini ya tsoye shi nan zumana addini yahudi tabbatarwa nan wanda mini na bagige tuye ibada yayi na nan nga yi na gan wato alfitiratu nan ebe ruwa yana na na aisha yi mai cici ce ya tuyi su ko egi gagaci ya litar fata zumaya na muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar e bayarwa urayanu gobe na na nusa kwanna na yi na ya zannin don dona alwa aljanna na umar